ga kamar alamun fuskar ki da wasu duka da wani abu kamar dai ko kin yi faɗa ne ko kuma baki da lafiya ina zaune da inda ya zo yake da duka suka biyo kafa shi da duka na isa yan san shi daga lakuce mun hanci da kafa ina shawar zai ga gata na wasu ya gaba bayana sai na gani a ko shakka babu idan ɗan adam na cikin duniya ba zai gaji da ganin abubuwa na ban mamaki ban takaici ban haushi da kuma mamaki ba a kusan bugu ko in ce duka a lokaci gare shi wanda yawanci aka yi ma ɗan adam ne shi domin a nusar da shi akan wani abu da ke wanda bai dace ba wanda haka ne yasa yawanci mutane da akan buga ko akan duka yare ne ƙanana domin su bar abubuwan da suka yi wanda bai dace ba amma da zarar mutum mallaki hankalin kai ne duk abin da zai yi kusan duka ba kasafai yake tasiri gare shi ba a musamman wani bugu wanda ka zai iya zuwa ya ji hudu a cikin yanayi wanda wannan dattijo akalla yanzu ta kai kusan shekara a saba'in ko tamanin a duniya amma a ce wani dan adam zai iya sa hannu ko icce ko wani abu ya mata duka ina hankalinmu yake a wanda kuma wannan bai Allah da muke gani a ɗaya daga cikin jakadu ne na mai martaba a sarkin kano wanda ɗaya daga cikin abokan aikinta yan mata duka da kamar da magani ga nan ya fasa mata kunci bari dai in bakko da tattauna da an kai da ita ko ji da bayyana abin da an kamata kuma yanzu haka ba wani takamaiman mataki da an ka ɗaukan ma wanda mutum na aika aika ba ga dukkan alamu kuma ba ta da wanda za ta tsaya mata ne shi ya kai ga haka ta faru gare ta ga cikakken zanta da an kai da ita assalamu alaikum ajiya zan iya sanin sunanki da kadiyawa a ina kike a ina kike jakadancin wacece sunanta a juji ok to a naga kamar alamun fuskarki da wasu duka da wani abu kamar dai ko kin yi faɗa ne ko kuma baki da lafiya ina zaune ne inda ya zo ya fi da duka suka guyo kafa shirin ga duka na isa yan yatsun shi dinga lakuci min hanci da kafa Ina shawar zai ga gata na wasu ya ya gaba sai na gani shi mai ingilan menene shi a gurinki babu komai ma'aikaci ne shi ma'aikaci ya ce ok dukkanin kuma aikata ne hmm. shi ne ya ce wannan zarafin naki hmm. sai ya ce zai game to ke kin ɗau wani kwakwaran mataki akan abin da ya miki koyaya hmm. kungiyoyin shugaban ma'aikata wannan wasu masu nawa shamaki an ce zai kiran shi mishi fada Allah da za a kuma to za a kuma mai ƙara ku ta hukuncin ke da su abu na su manya ko gaskiya ne to Allah ya kyauta shi Allah shi hukuncin mu ya ce in Allah da ba za a kuma to Allah da ba za a kuma har gwara a nuna mashi ciwon kuskuren da ya fuda da sati da yi gaskiya Allah ya kiyaye mu zai mishi magana Allah da ba za kuma ba kuma ko da wani lokaci sai dinga suka dogare da yara suna shirin kirista saboda wai ba ta su kirista ce suna zagi na to Allah ya kiyaye gaba